journée à l'écoute de VO Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata 16 ga watan Mayu. A cikin shirin za a ji cewa ma'aikatan babban kamfanin wutar lantarki na kasar Kamaru, yenuyo sun shiga yajin aiki. biya mu hakkinmu cewar ma'aikatan kamfanin wutan lantarki na kasar kamaru za kuma a ji wata hira game da kalubalen kafa kamfanonin jiragen sama na fasinja musamman ma a arewacin najeriya ba ma wai kamfanonin arewa ne a jirgin sama suka durgushe ba da yawa har ma na kudin in ka duba ai da yawa za ga an yi su balgui su yaro su da sauransu da yawa su ma yanzu in ka duba babu su ba iya kamfanonin mu ne na arewa ba har kace take da wahalhaloli da yawa kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun nijar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro barkan ku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. sojojin sudan sun kai hare-haren sama a arewacin hartun babban birnin kasar a ranar litinin inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyarsu a kusa da wani asibiti inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanunsu suka ce harin ya yi sanadiyar lalacewar asibitin an ci gaba da kazaman fada a birnin na hartun da biranen da ke makwabtaka da shi wato bahari da omdurman duk da tattaunawar sulhun da saudiya da amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojan sudan da na dakarun sa kai na rsf a jidda wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da buɗe wuta faɗan ya yaɗu zuwa yammacin yankin darfur sai dai kuma ya fi kamari a babban birnin kasar inda dakarun rsf suka bazu a sassan unguwanni kana dakarun sojin suke ta auna su daga sama a wani sakon sauti da rsf ta fitar ta ce shugabanta muhammad hamdan daglo ya kore zargin da ake cewar an kashe shi ko kuma an raunata shi a yakin shugaba joe biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar white house a yau talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa a kuma daidai lokacin da wa'adin ciyo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba. an yi niyyar gudanar da taron a ranar juma'a to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tuntubar juna kafin biden da shugabannin majalisar hudu su sake haduwa a karo na biyu biden wanda ya ziyarci philadelphia a jiya litinin domin halartar bikin yayan jikarsa maisi daga jami'ar pennsylvania ya faɗa wa manema labarai cewa za a yi zaman a yau talata to amma bai yi wani ƙarin haske a game da nasarar tattaunawar ba. Biden ya dawo Washington a jiya Litinin sannan ana sa ran cewa zai tafi Japan a ranar Laraba. Mai magana da yawun Majalisar Tsaron kasar John Kirby ya ce ya zuwa yanzu dai muna nan muna shirin tafiya kamar yadda aka tsara tun farko. Dakarun Isra'ila sun harbe wani mutum dan Filastin har lahira a yayin wani samame da suka kai a birnin Nablus a jiya Litinin a cewar ma'aikatar lafiyar Filastin. al'amari na baya-bayan nan cikin sama da shekara guda da ta'azzarar tashin hankali a yankin zirin gaza kungiyar islama masu jihadi sun bayyana cewa mutumin da aka kashe dan su ne kana suka bayyana shi a matsayin salis sabra mai shekaru 22 da haihuwa sojojin isra'ila sun ce wasu suna ta jifan dakarun su da duwatsu da gurneti a nebulus wani birni da ake yawan samun matsala inda ake yawan kai samame da samun arangama sojojin sun yi ta harbi kan mai uwa da wabi a kan mutanen da suke zargin kana suka harbi mutumin hukumomin sojin suka ce ya kuma kara da cewa dakarun sun je nablus ne domin yin shirin yiwuwar rusawa gidan wani dan falastin da ake zargi da kashe wasu 'yan uwa biyu a wani matsugunin yahudawa a kusa da ƙauyen huwara a ranar 26 ga watan fabrairu da Aisha kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya. Bari mu garzaya kasar Kamaru inda batun samar da wadatacciyar wutar lantarki ya daɗa fuskantar barazana bayan da ma'aikatan babban kamfanin wutar lantarki na ƙasar Eniyo suka shiga yajin aiki saboda abin da suka kira rashin biyan su haƙoƙinsu daga Duwala ga Maimunatu Sadu. a biya mu hakkinmu datircewar ma'aikatan kamfanin wutan lantarki na kasar kamaru eniyo bai raunata ba kwanaki kaɗan bayan ci gaban zanga-zangar inda ɗaya daga cikin masu zanga-zangar hansen sama ya tufa shi kamar haka to dai kawo yanzu kamfanin ba ta biya mu albashin watanni uku ba sannan ana aikawa da mu zuwa wani kamfanin na tsawon shekaru biyu da muke yi musu aiki ba tare da sun biya mu diya ba wasu kuma sun yi ma shekaru fiye da hakan. Da Dagobert Wanton ma'aikaci a kamfanin Eniyo ya koka rashin biya. Dukkanin ayyukan da ma'aikata suka yi da jimawa tun shekara 2022 kusan shekara ɗaya da rabi kenan ba biya mu ba. Shin ba su tambaya kamar yaya ne muke rayuwa? Silip Nobose ya koka da rashin adalci da shugabannin Eniyo suke yi kan kwantiragin alaka na horaswa da kuma kasancewarka ma'aikaci. Ya kamata mu tsayar da kwantiragi na alakar horaswa. Yanzu ya kamata mu yi sayin kwantiragi na aiki wato mu kasance a matsayin ma'aikata a eniyo bayan an horas da mu na wata shida baya ga haka mun fito ce a ɗauke mu a kamfani ba tare da sun tabbatar da kai ba a matsayin ma'aikaci na kamfanin eniyo din. Jami'an tsaro suna ƙoƙarin samun kan masu zanga-zanga inda ɗaya daga cikin 'yan sandan da suka halarci wajen yana jan kunnen masu yajin aikin vous n'avez pas de problème avec la voie publique. Ba ku da matsala da tituna, ba ku da matsala da hanyoyi. Ku kasance a kan katange, ku saurari ɗaya daga cikin manyan jami'o'in kamfanin saboda ya ba ku ingantattun bayanai. Muna da matsala da asusun kamfanin da muke ƙoƙarin magance matsalar kaɗan-kaɗan. Makon nan muke ƙoƙari duk yadda za a yi a fara biyan ku ban san cewa za mu kasance a nan har mu baje matsalar mu a nan ba amma na shiga damuwa kaɗan. Dangane da zargin da masu yajin aiki suka yi mun tuntuɓi kamfanin da ke ba da kwangilar ma'aikata ga kamfanin wutar lantarki na kamaru jami'an sun ce suna aiki da abokan aikinsu yau. kan wannan lamarin ba su so cewa komai ba kan wannan wannan batun. Maimunatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. A gaida Maimunatu yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Ibrahim za a tafi zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Turkiyya bayan da shugaba Recep Tayyip Erdogan ya kasance a gaba a zagayen zaben na farko inda ya zarta tsammanin mutane amma kuma ya gaza samun kaso hamsin na yawan ƙuri'un da ake bukata domin yin nasara kai tsaye. Erdogan ya faɗa magoya bayansa a Ankara cewa babu tantama ƙasar mu ce ta yi nasara kana ya bayyana kyakkyawan zaton yin zarra a zagayen zaben na biyu yayin da babban abokin hamayyarsa Kemal Kilik da Roglu ya ce ya yi imani shi zai yi nasara a zagayen zaben na biyu yayin da aka kusan kammala kirga kuri'u a jiya litinin erdogan ne yake kan gaba da kaso 45.5 na ƙuri'un da aka kada kana kilik da roglo ya samu kashi 45 a cewar ahmed yanar shugaban hukumar zaben kasar ya kuma sanar da manema labarai cewa dan takarar jam'iyya ta uku sinan ogan ya samu kashi 5.25 na yawan ƙuri'un da aka kada yanar ya ce sauran ƙuri'un da ba a kammala kirga su ba ba su da yawan da za su sa erdogan ya samu kashi hamsin ɗin da ake bukata kuma ko da ko dukkanin su shi suka zaɓa an keɓe ranar 28 ga watan mayu domin gudanar da zagayen zaben na biyu daga ƙarshe hukumomin iran a jiya litinin sun aiwatar da hukuncin kisa ga mutum biyar da aka kama su da laifin safarar miyagun kwayoyi a kudancin kasar ma'aikatar shari'ar tarwaito waɗanda ake zargin dukkaninsu masu aikata manyan laifuka ne kuma masu safarar muggan makwayoyi da makamai ne inda aka yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya a wani hukuncin da babbar kotun iran ta ayyana kamar yadda shafin ma'aikatar shari'ar ta yanar gizo mizan online ya ruwaito kalaman mujtaba ga haramani babban mai shari'ar a lardin kudancin hormuzgan wannan hukuncin ratayar na baya-bayan nan ya sa alkalin mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa cikin ƙasa da mako ɗaya sun kai zuwa takwas a bisa laifukan da suka shafi safarar muggan ƙwayoyi a ranar laraba ma'aikatar shari'a ta aiwatar da hukuncin kisa ga wasu mutane uku waɗanda 'yan wata ƙungiyar da aka same su da laifin safarar muggan ƙwayoyi ne biyo bayan gargaɗin da majalisar ɗinkin duniya ta yi a game da yawan aiwatar da hukunce-hukuncen kisa a ƙasar abinda ta kwatanta a matsayin mai tada hankali. gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya. inda duk da wahalar kafa kamfanonin jiragen sama na zirga-zirga musamman ma a arewacin kasar wannan bai hana wani dan arewacin kasar jaraba kafa wani kamfanin ba a hirarsu da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari shugaban sabon kamfanin mai suna aa rano airlines alhaji awul abdullahi rano ya sha alwashin raya kamfanin amma mahmud ya fara ne da tambayarsa makasudin kafa kamfanin sai ya ce ba abin da ya ja hankali na har na kama wannan harka ta airlines shine da daga yankina yankinmu da jama'anmu da al'ummanmu da kuma taimakawa ƙasa gaba daya. domin ita harkar airlines ƙasa gaba daya ce Specially this time da tafiye tafiya a ƙasa suka ɗan yi wahalhalu to shi isa na ga ya dace kwarai don a kawo wa harkar gudunmawa. Da dama suna ganin cewa harkar jiragen sama harka ce ta kashe kuɗi da yawa kuma galibi ma ana cewa ba harka ce da take kawo riba nan da nan ba amma duk da haka ga shiga shiga to ai ta harka duk wacce ka shiga za ka shiga ta da tunanin alkhairi ne in kuma ka gina alheri na tabbata alkhairi zai biyo ma baya to da haka duk wahala harka in Allah da akwai wasu mutane da Allah ya lamuncewa in sun shiga zai ba su nasibi kuma ya taimake su kuma su yi suna a ciki to insha Allah ni babban zato na ina ɗaya daga cikin wanda wannan harka da na shige ta in Allah da ina tunanin Allah zai bani zai bani taimakon sa kuma za ka ga abin da za mu zama nan da 'yan shekaru kaɗan insha Allah. jirage na watakila za ku fara ko kuka fara tun da an kaddamar. haka ne yanzu muna da jirage guda biyar amma guda uku da confirm sun fara aiki kuma guda biyun ma zai a ready kawai muna interview ne na ma'aikatan da za su fara aiki da guda biyun su ma za su fara nan ba tare da dadewa ba tun da komai nasu yi daidai. zirga-zirga daga ina zuwa ina za ku fara da ita. yanzu mun fara daga kano zuwa abuja daga daga kano zuwa lagos daga kano zuwa maiduguri daga kano zuwa sokoto daga abuja zuwa maiduguri daga abuja zuwa sokoto daga abuja zuwa lagos da dai sauransu yawanci an tambara 'yan arewa da cewa in sun fito gaga-gaga sun fara harkar sufurin nan sai ka ga ya tashi da ɗaukaka amma zuwa wani lokaci can sai kuma zance ya kwaranye yana jan baya akwai darussa da kuka koya kuma wataƙila wani matakai kuka ɗauka eh duka na gani kuma kan mu shiga sai sai da muka duba irin ba ma wai kamfanonin arewa ne a jirgin sama suka durkushe ba da yawa har ma na kudin in ka duba ai da yawa za ka ga an yi su balgui su yaro su da sauransu da yawa su ma yanzu in ka duba babu su ba iya mu ne na arewa ba har ka ce take da wahalhaloli da yawa amma dai na san duk mutumin da ya shiga da kyakkyawan niyya zai taimaka al'ummarsa da ƙasarsa in allah da na san zai ci gaba domin ni transporta ne na motoci na fara da mota ɗaya yau gashi muna da mota rika kuma muna rike da su kuma muna jin daɗin harkar to in Allah na da kyakkyawan tunanin harkar jirgi ma ba zai mana wahala ba insha Allah. don haka watakila an yi nazarin waɗancan matsaloli kuma an ɗauki matakai dukka mun duba su sauran kamfanonin abubuwan da suka shiga matsala ta hanyoyinsu to in allah da muna ƙoƙarin kaucewa waɗannan matsaloli da kuma addu'an mutane wannan ita ce take da bani confidence in Allah da za mu ci gaba. A gaida Mahmud Kwari amma kar yi nisa saboda za ka gabatar da shiri na gaba. An ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wa wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta. Masu sarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mun taho daga wajejen abbatuwa suka taho a adiritan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su na ce me zan ba su suka nuna mu wuka kawai na mika musu wayan. Suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka ne haƙuri na ba su. Shirin na yau zai haska fitila ne akan ƙalubalen kwacen wayo wayoyin hannu a birni da kewayen Kano na arewa maso yammacin Najeriya. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. Madalla. Masu yayin da ake shirye-shiryen girka sabuwar gwamnati a Najeriya da kuma wasu daga cikin jihohin kasar waɗanda suka hada da jihar Kano inda jam'iyyar nnpp za ta kafa gwamnati nan da makonni biyu masu zuwa yanzu haka dai wani sabon kalubalen tsaro na cikin gida ne ya kunno kai kuma yake yi wa mazauna birnin barazana ga rayuwarsu ta yau da kullum wannan kalubale bai wuce yadda ɓata gari ke yin gungu a sassa daban-daban na birnin na kano dauke da makamai suna kwace wayoyin hannu a hannun jama'a walau da rana ko kuma da daddare. Mun taho daga wajejen abbatuwa suka taho a adiritan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su na ce me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu wayan lokacin kai hankali na ya tashi sosai sosai na yi tunanin za su buga mun wukan nan a cikin jikina kawai shi yasa na yi sauri na ba su. sunana comrade khalid twin saminu wata rana ina tafiya a daidai junction din dan agundi sai na ga irin zugan matasa haka da makamai sun tsallako titi so kafin a dan ankara irin minti goma sha biyar haka da jaka da waya da koma mai kawai in suka karba abu suke sawa da suka gama tara su abu kawai sai suka tsallaka suka koma cikin dan agundi cikin layukan nan so wannan ya ritsa da ni dan a ciki har da ciwo gashi da suka ji mun a hannu wajen karba na fito daga maraba sun sai muka haɗu da wasu 'yan daba kawai suka tare ni na yi fitsari wallahi tallahi suka kwace min wayata suka fito da wasu wukake suka nuna min akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka na haƙuri na ba su har da duka na da kuɗaɗe na duka suka haɗa suka kwace min dan ranar ma wallahi a kafa na a titin sharaɗa wajen kwana ganduje na taho to a cikin aje da sau ne da direba sai kuma waɗansu guda biyu a gefen aje sau sai kuma ni a ciki sai kuma wani fasinja so ban sanya abin ya faru ba mun zo sai suka shiga wani lungu suka ce za su aje fasinja to muna shiga sai ɗayan ya sauko ya ce in sauko so wayan dama yana gaban aljuna sai ya kwace wani ya zaro wani dogon karfe mai tsini zai caka min har ya kawo shi daidai wuyana to kawai ya ce in ba shi na ɗauki wayana sai ɗayan ya caje ni akwai canji a cikin aljuna shi ma ya haɗa ya tafi da su so ni kuma saboda na tsoro ta gaskiya ban iya gane su ba nan da nan ban san hankali na yake dima kawai sai na ba su wayan suka tafi duka dai suka bar gurin shi ma wani dan jarida a birnin na kano mai suna rabi ahmad kofar mazugal ya bayyana wannan fili kan yadda ya tsallake rijiya da baya daga harin waɗancan ɓata gari ina cikin tafiya a mota kawai na ɗan tsaya a nan rawun na isa karabi nan kusa da beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai ke ce min malam baka gani ka taka ne sai na juya haka na dan leka sai ke cewa ba gani ka taka ce ni ban taka ka ba ashe ya ɗauke min hankali su biyu ne ɗayan ya zago ta can wancan kofar kawai sai aka cire min wayata da ke caji a mota kawai sai mutane suke ce min kai sun fa dauke maka waya haka na ma ba takalmi a kafa ta a mota na kashe mota akan titi na bisu da gudu ina shiga eh, farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansa a zaune a cikin wannan layin suna zaune a wajen su goma kowane na ci ya bani wayata nan take ya dinga haka dai da sauransu ya bani wayata kuma na ci kugunsa na to da shi tiryan tiryan na kai shi gurin jami'an yan sanda domin a lalatar da shi kamar wannan yana nuna mutane kamar ba sa daukan mataki kenan ko kuma suna jisa ko ba sa kai dauki eh to magana ta gaskiya akwai sakaci na mutanen mu a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kamun dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewar an dauke min wayata to kaga inda a ce mutane suna taimako a haɗu in kama ɓarawan waya ko kuma in ya ɗauka ya tafi da gudu a kama shi to amma sau da dama zaka ga an suka kama ko suka ɗauki waya kawai sai kaga suna gudu kawai mutane an kyale su kawai kowa ta kansa yake ba ruwan kowa da su saboda watakila ban bai shafi su ba. to amma suna tsoro ne kar a burma musu wuka ko wani abu. eh da wannan dan wannan amma magana ta gaskiya idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu saukin waɗannan al'amuran ai sun fahimci mutane gaba ɗaya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyarsu da haka shi yasa suke cin karansu babu baka. to kai a ƙarshe akai da yaro. eh na ya kai shi gurin 'yan sanda kuma 'yan sanda suka kama shi suka bincike shi ya bayanin dukkanin inda suke irin wa'annan ayyukan akwai tituna da lissafi waɗanda kuma aka je da shi aka kamo su daga cikin wa'annan mutane kuma abun mamaki shi wanda ya min wannan abun satin sa da fitowa daga gidan prison. wannan dai na daga cikin kalubalen da sabuwar gwamnatin kano za ta fuskanta amma gabanin zuwan gwamnatin nan gaba a cikin shirin za mu ji irin matakan da hukumomin tsaro a jihar ta kano ke ɗauka domin daƙile wannan matsala. a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya. Masu rai da yake masana sun ce akwai alaka ta kudda da tsakanin ta'ammali da ababen sanya maye da kuma aikata miyagun ayyuka irin su kwacen waya. yanzu haka ofishin shiyar kano na hukumar yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye ta najeriya wato ndlea ya ce yana ɗaukar matakan da suka mata dangane da wannan batu kamar yadda kwamandan hukumar a jihar kano abubakar idris ahmad ke faɗi a kusan kowane lokaci za ga akwai wani abin da zai bijiro wanda zai ji hankalinmu a kai a gaske ana samun rahotanni na yawan waɗannan ƙananan sace-sace sannan kuma da irin kwace da ake na waya wanda za a zo a fidda makami a tsorata mutane a kwace wuna waya a hannunsu ko 'yan jagokuna da suke dauke da kuma a gaskiya ne duk wanda ya ce waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'amali da miyagun ƙwayoyi haka ne halaka ta waje biyu ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kas sun sha ababen maye ba sa jin tsoron kowa ba sa tausayin kowa su fara mutane su yi wani abu so kaga ko ta wani hanya aka bi za a ga akwai halaka kenan da da wannan mummunan ɗabi'a na ta'amali da miyagun kwayoyi to alhamdulillah ya muka yi shiri akai akwai rindina da nake da shi daban-daban na musamman wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a na cewa ga wannan abu ya addabe su ga wannan abu ya addabe su na kirkiro su sai ka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillahi na ba da eh, layi na aka kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza maza su kira mu insha Allah za mu kai dauke idan abu muka kama wanda yake ba mu ne muke da hurumin gurfanar da shi gaban kotu ba to za mu kai shi ga hukumar da suke da wannan hurumin so muka yi wannan aiki aka aka yanzu ko kwanaki uku da suka wuce akwai irin wannan kira da muka samu daga wajen al'umman a sabon gari da suka kira mu cewa ga matasa ga wani gun da suke gungu-gungu ga irin abubuwan da suke yi su sha abu suna kwace wa mutane masu wucewa ana kwace musu waya ana abun nan mun kai su mami wajen mun samu mutane 79 su matasa ne daga shekara 15 ya sama yawancinsu ba su wuce 20 dai a ci 20 15 zuwa ashirin. maza da mata mun samu maza guda 35 'yan mata guda 44 kusan dukkansu daga cikin gari ne daga unguwanni daban-daban da ga wani ya taho daga wani anguwa wani ta taho daga wani anguwa so yawanci abinda muka yi dukkan irin waɗannan yaran dukkansu ma har ma wanda suka data su duka kowa yadda muka bukaci muka iyayensa wanda abu ne wanda dole mu shiga yarjejeniya da iyaye saboda duk wanda muka zo muka sake samu ko muka samu labarin hannunsa a cikin wani abu da ya shi irin wani abu su tabbatar da cewa an riga an ba su kaman chance na farko dole zai zama an canza lamari wanda za mu samu abunan kotu na musamman wanda za ta iya sauraron lamura da ya banci irin waɗannan yaran tunda a zahirin gaskiya yanzu kusan ko ina a gari ana kokawa da irin wannan abu da ke faruwa. abubakar idris ahmad kenan kwamandan ofishin kano na hukumar ndlea mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a nigeria. Masu tare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ya cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne. A gaishe ka Mahmud, yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Nijar ta aiwatar da sauye-sauye wa wasu mahimman dokokin shari'a. Jaridar ta ce daga cikin kudurorin da gwamnatin ta aike da zumar inganta sha'anin shari'a. Majalisar ta yi na'am da matakin janye wakilin shugaban ƙasa da na shugaban majalisar dokoki daga jerin mambobin majalisar koli ta shari'a wato Conseil Superior de la Magistrature. abinda ke zama wata hanyar tabbatarwa kowane bangare damar gudanar da sha'anin mulki ba tare da fuskantar katsalandan ba kamar yadda demokuraɗiyya ta yi tanadi jaridar air info na cewa mutane sama da dubu sha takwas da suka tsere daga garuruwansu sakamakon matsalolin tsaro sun amince su koma gida don raɗin kansu bayan rangadin wata tawagar ministan cikin gida hamasula adamu da takwaransa na ayyukan jin kai lawan magaji da shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya general tarka a wani sansanin 'yan gudun hijirar cikin gida a jihar tilaberi jaridar ta ce a sakamakon tattaunawar da ta hada su da waɗannan jami'ai a ƙarshen mako mutanen da'irar ayoru su kimanin dubu goma sha uku da ɗari hudu da wasu dubu biyar da ɗari uku da saba'in da biyar na da'irar desa sun fara kwashe kayayyakinsu daga jiya litinin sha biyar ga watan mayu a yayin da hukumomi suka yi alkawalin tsaurara matakan tsaro har ma da guzurin abinci jaridar lanketar ta ce jami'an tsaro sun kafsa da juna a jihohin zandar da agades a makon jiya saɓani akan wani abin da bai taka kara ya karya ba ya sa sojoji da 'yan sanda suka shiga farautar juna a titunan zandar inda har ta kai gaba hamata iska akalla soja shida suka jikkata a yayin da aka kesa 'yan sanda biyar da suka ji munanan rauni jaridar ta ce a yayin da hukumomin tsaron jihar zandar ke kokarin kashe wannan wuta sai kwatsam aka samu labarin barkewar rikici a tsakanin wasu sojoji biyu da wani ɗan sanda a agades lanketar ta ambato wani mai sharhi a kan sha'anin tsaro yana cewa faruwar wannan al'amari a wani lokacin da ake fama da matsalolin tsaro yau shekaru akalla takwas abu ne da bai kamata a yi birsu da shi ba mu karkare da jaridar la rue de l'histoire wacce ke cewa 'yan ta'adda na ci gaba da karkashe farar hula a burkina faso Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a ƙauyen Yulu a ranar Alhamis 11 ga watan Mayu. inda wasu mutane dauke da bindigogi suka bude wuta kan ƙauyawan da suka tarar a gonakinsu suka kashe akalla mutum 33 Shari'ar ta ce gwamnatin Burkina Faso wacce ta tabbatar da faruwar wannan al'amari ta yi kiran al'umma ta kwantar da hankali tare da ba su tabbacin tsaurara matakan tsaro a ko'ina a faɗin ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaicen sojojin Sudan sun kai hare-haren sama a arewacin Khartoum babban birnin kasar a ranar Litinin inda suka auna dakarun sa kai wato abokan hamayyarsu a kusa da wani asibiti inda waɗanda al'amarin ya faru akan idanunsu suka ce harin ya yi sanadiyar lalacewar asibitin. an ci gaba da kazamin fada a birnin na hartum da biranen da ke makwabtaka da shi wato bahari da omdurman umm duk da tattaunawar sulhun da saudiya da amurka suke jagoranta tsakanin bangarorin sojan sudan da na dakarun sa kai na rsf a jidda wanda manufarsa ita ce samun kofar kaddamar da ayyukan agaji da kuma dakatar da buɗe wuta shugaba joe biden ya ce zai sake komawa teburin tattaunawa da shugabannin majalisa a fadar white house a yau talata yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan iya adadin bashin da kasar za ta iya karbowa a kuma daidai lokacin da wa'adin ciwo bashin yake gab da karewa ba tare da an cimma matsaya ba an yi niyyar gudanar da taron a ranar juma'a to sai dai an dakatar da shi domin bangarorin su ci gaba da tuntubar juna kafin biden da shugabannin majalisar hudu su sake haduwa a karo na biyu to masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatarwa sai mu Salaman Abu da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.